Assalamu alaikum ana lahiya wajen ku yara. Ita ga mace shedaniya ce da kanta. Yanzu tana ta yi an ta yadda wani abu. Ta ce ɗauko min aka ka tausaya ka ɗoka shi kenan ka ɓace. Ba a koma ganin ka shi ne suka yaɗa suka ce Allah yanzu nan ai kaga polisai sun kama ta sun sa cikin mota ko ana sa ta tana ɓacewa. Gari gari take yawo ta yi kamar wata almajira. ta yadda a wani abu ko ta taɓa shi kenan mutum ya ɓace ne suke cewa suka yaɗa fotunan dan Allah a ji tsoro kar a gane ta tana tahiya a tausaya mata ta yadda wani abu ta ce ɗoko mini ka roka shi kenan banda mutum ba a koma ganin shi nan suka ce wurin da an kai taron nan wani yaro ne ta haɗa wani dan gwangwanin ta sai ta ce yaro ɗoka sai yaro ya ɓace kuma an yi ta hiddo shi shi kenan shedan ya ce shedan ce da kanta ya ce gari gari take yawo a nan doso ne ta yi wannan aikin don suka yada suka ce don allah ai hankali babu inda ba ta hitowa ya ce ba wai wani mutum bane suka ce saboda duk an yi da ita ba ta hidu a kuma sai ta tana tsakurna nan tsaye ta ɓace to Allah ƙara kiyaye mu eh, diba polisai sun kama ta a tai da ta ɓace musu a mota to Allah ƙara kiyaye Allah kare mu Allah kare mu Allah kiyaye Allah kare diyan mu Allah kare a kowa da kowa Allah kare al'ummar musulmi salamu kai lalle Allah sarki Niger eh, ina ma haka ake kama barayin gwamnati barayin ƙasa ina ma haka ake kama su duk wannan masifar da ta rabu Eh, ina ma haka ake kama barayi wanda suka saci kudin Nijar suka yi eh, sama da faɗi da dukiyar 'yan ƙasa ina ma haka ake kama su su gani a kan idan su ana kama su sun tabbata barayi ne da duk komi ya yi sauƙi hmm, ikon Allah wannan wannan wanda suke wannan abu Allah Ubangiji ka tona asirinsu Allah Ubangiji Allah Ubangiji ka tona asirinsu bayan haka barayin ƙasa barayin gwamnati Allah Ubangiji ka bai bazum dama Allah ubangiji ka tona musu asiri ba zum ya musu irin yadda aka yi wa wannan barawan haka muke fata duk wani azzalimi duk wani azzalimi muna fata Allah tona mai asiri a mai irin wannan kamun wanda suka zalunci kasar suka kwahe dukiyar kasar mu suka yi sama da faɗi Allah ubangiji ka sauyawa ba zum tunani ga wannan wanda suka ɗora hiyar dauna na kanshi na hakuntar da duk wanda ya ɗauki kudin dukiyar kasa Allah ubangiji Allah ka kawo mana ranar da zamu ga bazum ya sa ana kama barayin dukiyar Nijar ya wannan ana ɗaure su Allah Allah ka nura mana wannan ranar malami Allah ya karbi duwayenka Allah ya karbi da da kai inda a zan kama su guda guda asirin su inda a zan tonuwa guda guda sai dai wuri guda ni ga yi rage gaskiya wanda duk zan dai mai bidar shi kashe mutum na ya kamata shi an kama shi shi ma a kashe shi duk wanda ga bidar dai shi kashe mutum na ya an kan mai da makami ko to a kashe shi haka nan na kama da